salsabila ta ce muka kama hanya har gidan amma mashin muka hau muna sauka muka same su suna kofar gida ana ta zuba hatsi a rumbu Maimuna ta ce ai shi nan ma ba sai mun shiga gidan ba na sa'idu ta ce sam gidan za ta shiga ta sanarwa kakanninsa muna shiga fa'iza ta taso da sauri ta ce yawa umma kin ganta nan wadda ya yi saniya da ka mutanen gida suka hau salati umma wacce ta kasance su fa'iza ta ce ba 'yar wajen muntari ba ce fa'iza ta ce ita ce ya sani ya sa a gaba idan ya dake ta ita mata da kena a makaranta mata ce ku shigo ku zauna muka shiga ta kamo ni ta ce don allah ku yi haƙuri na rasa irin zuciya ta sani nan ma haka muke fama da shi ki yi haƙuri in na sa'idu ta ce ba komai amma don allah a ja masa kunne duka haka ga ta ce ba komai amma don allah a ja masa kunne duka haka ga yaro ba daɗi ko kaɗan bare akwai amintaka a tsakaninsu ta ce ke fa'iza je kira sani ya zo in ji umma ta ci gaba da cewa suna can suna zuba hatsi a rumbu na yayansu ne inna sa'idu ta ce ya yi kyau allah ya taimaka sai ga sani da fa'iza ya wani ɗaure fuska mata ce yan saboda allah sani a shi yar mun ce kada ka ko kunya baka ji ba kai da ya kamata ka tare mata idan ka ga wani na dukanta amma kai da yar uwarka eh gaskiya ka canza hali sani dubi yadda yatsunka suka kwanta a fuskarta to a kunnan babanka ni kan bana shiri da mai mugunta ko kaɗan to na ne muka tsaya yanzu ko za mu ci jan haka ya sashi cewa to a yi haƙuri don allah haka dai aka yi ta lallaɓa ta amma cikin zuciya ta ban haƙura ba ina nan ina tunanin ta hanyar da zan rama saboda ni bana barin bashi ina dai kallon su ne to haka nan muka wani ni da ummi ina sa'idu da maimuna sun wuce umma ta rasa inda za ta samu mu ci wannan mu ci wancan haka ma fa'iza sai lallaba ni take yi saboda tsoron idan mun koma gida ta yi ta nuna min kadarorin yayansu har turkin shanunsa ta ce shi ma ya yi sani akwai nasa shanun guda biyar a cikin garken nan mu je in nuna miki su nabita ta yi ta shigar da ni cikin shanun tun ina tsoro har na ware mu ne haddar tukunan muka koma gida fa'iza ta ce gobe mu zo mu je kiwo za a fitar da su kiwo haka ko aka yi washe gari muka koma kusan sati muna yawo gidajen kakannin su fa'iza sannan ita ma ta je namu kamar gaske na saki jiki da su ranar wata talata dama su ranar suke cin kasuwarsu garuruwan ƙasanmu suna zuwa cin wannan kasuwar kuma a lokacin ana sata kamar hauka da sassafe na fito ba wanda ya sani na hau mashin zuwa unguwar su fa'iza ana ce da unguwar tsohon gari na zagaye garken shanun nan da yake na saba da dabbobin ma'ana shanun sai kawai na kwankwance su duka na ɗauki sanda na dinga kaɗa su in takaice muku dai sai da na kaɗa shanun nan tsaf sannan na baro wajen na hau mashin na dawo abina a takaice ɓarayen shanu sun samu garaɓasa ɓasa sosai hankalin 'yan gidan na yi mugun tashi aka ba zama a gari neman shanu amma kaɗan aka samu wajen barayin da ba su sami kasuwar nasu ba da suka sata abu kamar rufa ido an rasa wanda ya kwance shanun an yi ta bincike ba su samu mutum ɗaya ya ce ga wanda ya shigo garken nan ba labari ya bazu a gari ana ta zuwa jaje kun san ƙauye mu ma har da mu a zuwa jajen sani ko kuka ya dinga yi kamar zai haɗe rai saboda batan shanun nan kowa na faɗin albarkacin bakinsa a ce mahasada ne ko barayi ko na gida ne duk dai muna zaune ina jin su fa'iza a idan ta ja ganin yayanta sani sai kuka yake yi da fito ina ba ta haƙuri amma da biyu na yi saboda ina son ganin yadda ya sani ke kuka wiwi ana ta ba shi haƙuri da nasiha cewa ƙaddara ce nan muka wuni da yamma muka dawo ana sauran kwana uku mu je ƙauyen amina na sake zuwa tsohon gari da kanan zirɗina da ashana da magariba ana cikin masallaci na je rumbunan na zuba kanan zir na ƙyasta ashana kafin ka ce kobo wuta ta kama har na samu na waraban a gefen hannuna na ƙone wajen fita a rumbun na sake gudu gida kai bayan allah nan sun ga abin mamaki wai a ce rumbu ya kama da kansa abu kuma a kofar gida da mutane suna sallah wani ikon Allah kuma nan ma ba wanda ya ganni har na dawo abina hankali na kwance mun sake zuwa jaje daga nan muka yi ƙauyen kakana ta wajen ammi an mana tsarabar mazar kwaila katon biyu tare da sauran tsarabar ƙauye amma fa sai da muka casu da mai mana sosai na samu nasarar sata kuka na kuma bata kunya a wajen saurayinta har ta koma ɓuya idan ya zo wajenta ba kuma yadda ta iya da ni mun isa ƙauyen ammi nan ma na gagata na dinga tsula tsiya kala kala akwai wata yayar kakana wato yayar mahaifiyar amina ta tsufa sosai idan za ta yi sallah a kan gado take yi wai ya fi lada mai taimata dariya sannan idan za ta shiga bayi sai ta cire takalmi ta ce salamu alaikum ko kuma ka ji ta ce sannan ku dai ko ta ce gafara ku dai mutanen bayi ina ci dariya a zaman ƙauyen nan ko in ce mun ci dariya sosai ni da ummi samari fa suka yi mana ca muka ki fita amma akwai wani abokin wasa na wai shi sale yana ce wai ni yake so ni kuma bana ko son ganin shi kayan ciye-ciye yau daban na gobe daban ya roƙe in na wato kakata wai don allah yana kamu ta ce kai sale da rigima ina kai ina mai idon magen nan ai ta fi ƙarfinka nesa ba kusa ba kai dai ne mina ma'anan zai fi maka sauƙi ya bata rai wai ba ta so ya auri jikata ta ce to ga fili ga mai doki sale ai yar uwarka ce nan ne fa kullun ya zo ya dame mu da surutu mu ce masa dariya mun maida shi mahaukaci da ƙashe na ce masa ni fa da ka ganni ina da mijina kuma ɗan birnin tarayya ne saboda haka ka rabu da ni ko in gaya masa ya ce ko shi da kansa je je gurin mahaifina ya tambayi aure na ce to bismillah inda na ƙone ɗin nan a gwiwar hannu yana ta ruruwa kuma gashi idan na sa riga sai ta dinga sosa shi ɓoyewa nake yi ba na so ko ummi ta gani nan dai muka ci hutunmu ya kabiru ne ya je ya dawo da mu amma can wajen momi sharifu ya kai mu ita ce ma ta lura da ciwo na har ya kwayi ba na iya bacci saboda azaba na yi shiru na ce a can ƙauye ne mata ce ƙarya ne ba a can kika ƙone ba me yasa ban gani ba na ce a can ne mana Da ce ƙarya kike yi ni fa ba na son sharrin-ki, kuma tun daga can da wannan ciwon har muka je wani ƙauye bai miki zafi ba na ce wallahi a can ne ɓoyewa nake yi kar a gani fa momi sharifa ta ce ka ji shirme da wauta ta yaya za ki ƙone irin haka sai kuma ki ɓoye dubi yadda ya rami salsabila kin kyauta makanki kenan da kika yi shiru da inna sa'idu bata kai ki asibiti ba ko kemis na ce Allah ya kiyaye a kai ni kazamammen asibitin ƙauyen nan duk wari da ƙanni ke tashi zaka ga mutane kwance a ƙasa kuma ta yi carab ta ce eh mun ji dai da baki faɗa a kai ki kazamammen asibitin ba ai gashi nan kina jin jiki na ce ni na ga dama don ba na son a gane ni na sa wuta a rumbun nan shi yasa nai Ummi yi salati ta ce dama ke kika kona musu rumbun hatsi na ce yes sai me mummi ta ce wani rumbun hatsi kuma ummi ta ba ta labari ita ma salati ta yi jin haka sai yaya kabiru ya fito ya ce wai salatin me kuke ta yi ne haka aka sanar da shi ya tashi zai da ke ni mummi sharifa ta hana ya ce mummi ki banni na ɓalla yarinyar nan kin san irin asarar da ta ja musu na faji labarin nan papa na faɗa wa kakabinta wai ba ƙaramar dukiya ce a nan ba fa sannan har gargen shanunsa sun rasa wanda aka kwance su suka bazama har aka sace su guda goma ko nawa ma suka tsira da su waye sani ma ko ita ce ta kwance shanu mummy ta ce kai haba ina ita ina kwance shanu da yawa haka ta ya ma za ta iya shiga gargen shanu ta yi hakan ai ta yi kankanta ya ce to wallahi yanzu na ji shi sanin yana cewa yasin za a yi duk wanda ya musu wannan aikin zai mutu ko ya kumbura ya fashe nan take na miƙe jikina na rawa na ce ya yi wallahi shi ne ya ta sani a gaba da duka ka tambayi ummi ka ji shi ya sani kuma na rama a kan shanu domin an ce har na sani a ciki shi ya sani na kwance su ka ce kasu yi yasin ɗin nan papa na za ya biya su ban karasa ba da ji saukan mari har biyu ya dinga duka na sai da momi sharifa ta make shi sannan ya kyale ni ya ce momi ki banni na kashe ta ta san irin asarar dukiyar da ta yi musu kai amma kin ci kashe daniyar gaske yanzu fi sabilillahi ya take so mu cewa bayan allah nan momi momi ta kalle ni bata iya cewa komai ba mita ce lalle sabila kin zama abin tsoro na harare ta cikin kuka na ce ba shi ya fara ba kuma ni saboda shi sanin na da nasa shanun ne ya sa na sake su duka to ba sai su ji yaya kuma kai min mari na kauce a takaice dai ranar ba mu koma ba saboda duk jikinsu ya yi sanyi momi ta ce gobe idan kun koma zan yi wa yaron nan magana yayan ummi ya kawo wani abu ni ma haka sai yaya sharif shi ma a biya su wannan asara har ina wai me ke damun ki ne salsabila kullum sun ki nemo mutane magana ba za a taba zaman lafiya da ke ba a rayuwa wallahi kabiru ni a gani na gadon yaya ta yi har ma ta zarta shi haka yake a koda yaushe shi dai ya ga ana zaune kalau a'a ni na ga rayuwa a nama zamanin da yaya sharif yau ga wacce ina ganin ta fi shi wallahi sai dai addu'a saboda ita mace ce shi ko namiji ne ki dube ki yar kankanuwa da ke amma rigima ki tafi karfinki kai Allah ya kyauta jiyar da jikinki ya ja saboda duka a ce mutum kamar jaki kusan kullum sai an da ke shi ga ki ba bakar fata ba bare a ce ba matsala ni kan zan ce ma yaye ban min ke a nan kawai a hankali za ki gyaru na yi carab na ce a ba zan zauna ba ni wajen amina zan zauna ta ce to ai shi kenan da daddare suna hira ita da mijinta da yaya kabiru mu kuma mun yi bacci ta ce ni ko ina ganin yarinyar nan sai an duba min ita watakila ba ita kaɗai ba ce ko baban ummi eh murmushi ya ce su nawa ne ta ce to saboda allah ta yaya za ta iya irin wannan aiki mun garken shanu fa ba wasa ba ne ya kabiru ya ce ke mamomi da wani zance ina ce ke ce kike cewa ɗazu gado ta yi na papa yanzu kuma kya ce tana da wani abu a kai kawai rigima ce irin ta ta kawai mijin momi sharifa ya ce addu'a kawai ita ce maganin salsabila idan ba haka ba ku to da matsala babba a gaba washe gari muka kama hanyar gida in ban da hira ba abin da ya yi kabiru ke min har muka isa gida ana ta munna ganina amma na turba na fuska na yi ciki ko gaishe su ban yi ba ran amiya ya ta bini daki ɗaki ta ce kiwi har yanzu baki ki yi wayon gaida na gaba da ke bane ko tsabar redin wayo ne salsabila na ce ammi waye dace gaisuwa tsakanin ni da ku sai ami ta riƙe baki ta ce me kika ce na sake cewa to ba ni na dawo daga tafiya ba ni ya kamata ku gaisar kamar ta rufe ni da duka amma sai ta ce to yayi kyau abin da nake so ki gane mu iyayenki ne ba abokan wasanki ba ko da wasa kika sake shigowa cikinmu ba ki gaida ɗaya daga cikinmu ba ranki zai ɓaci sai dai ki nemi wata uwar ba ni ba wai ke a makarantar ku malaman ku masu koyar da ku cewa suka yi iyaye za su bi 'ya'yansu ko 'ya'yan ne za su bi iyayen nasu sai ko na ce tuni na ji malaman suna cewa ƙarshen zamani ai iyaye ne za su dinga bin 'ya'yansu kuma shi ma an ce faɗa Allah ce ko Ammi ta fashe da kuka ta ce oh ni na shiga uku wallahi ban yi wa iyayena abin da kike min ba ko kaɗan wai ko wata jarabawa ce Allah ke min a ki? ni kan Allah na tuba ka jarabce ni daidai iyawata kar ka bani abin da ya fi na. amma wallahi ƙarya kike yi in bi ki a gidan nan kai koma waye daga yau zan kafa miki dokokina idan ba haka ba sai dai na tsi kaka binta ta ce ke ke maryama ya isa haka me ya zafi shi ba wuta ba amma ta koma fashewa da kuka ta fita Yaya ma ya shigo ya kama ni da duka kamar zai kashe ni ya ce sai dai papa ya tsine min wallahi da ki sa min uwa hawan jini iblis ya yarinya kawai kai mu kan Allah ya haɗa mu da masifa da bala'i shi ma ya fashe da kuka abin da ban taba gani ba haka ma kakabinta ita ma kukan take yi da ƙyar ta fitar da shi waje sannan ta rufe kofa ta dawo ta daga ni na kasa kuka don azaba amma kuma kukan su ya daga man hankali na kalli kakabinta na ce ki ce su yi haƙuri ba zan sake ba zan bi su ta ce salsabila ki ji tsoron ki da allah wallahi wannan hawayen da ake zubar miki bala'i ne a tare da ki ki je ki ba mahaifiyarki hakuri ta yafe miki da yayanki hmm, Sabila fushin uwa ga ɗanta masifa ce kin ga ki yarinya ce ƙarama na ce to raka in ba su hakuri. ta ce to muje muka fito har ɗakin amma muka je tana zaune na je na same ta na durƙusa na ce an miki yafe min ba zan sake ba bata amsa ba na ta ba ta hakuri amma shiru har kaka binta ta sa baki na ma shiru a'a abu kamar wasa ashe an mita su mane a haka ba mu sani ba sai da na taba ta kawai ta kifomin na kwala ƙara saboda kanmu ya bugu da juna faɗin irin tashin hankalin mu ba a magana yaya ko ya ce wallahi idan an mita mutu sai ya kashe ni